This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis, takwas ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba gwamnatin Amurka na jaddada kusatowar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza a daidai lokacin da ake fargabar cewa faɗaɗɗen yaƙi na iya ɓarkewa kwanan nan a gabas ta tsakiya. mukaddashin gwamnan yankin kurs da ke kasar rasha ya kafa dokar ta ɓaci jiya laraba saboda wata gwabzawar da ake yi da sojojin ukraine da suka ƙetaro sannan masu shirya nishadin raye-raye da kaɗe-kaɗen taylor swift a biyana a wannan satin sun dakatar jiya laraba bayan wata barazanar kai hayin kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa har yanzu dokar hana fita da gwamnatin jihar filato ta sanya sakamakon tashin hankali a lokacin zanga-zangar kuncin rayuwa tana nan tana aiki cikin sauran mulkunan an yi haƙuri da mu amma yanzu mazajen mu kullum a fusace suke yanzu haka ga yata na a baya na bayyana na fito saboda babu kuɗin pampas gaskiya bacin rai ne da kunci da yunwa yasa ni na fito na zo nan a cikin shirin za ku kuma ji tattaunawa da muka yi da pius ali dan majalisa a birnin portland na jihar maine ta nan amurka game da mai dafawa wa kamala harris baya a zaben shugaban kasar amurka duk democrats sun yi munna sun yi farin ciki da zaben da ta yi da wanda ta zaba republicans kuma da yake sun san kamar shi ne iya ya karfafa mata wanganta bai musu dadi ba zagi shi suka ta yi kamar kowace safiyar alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali na alheri grace abdu wanda a yau shirin zai ci gaba da duba batun dokar kare kananan yara a najeriya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba joe biden na jaddada kusatowar yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza a daidai lokacin da ake fargabar cewa harin da ake kyautata zaton iran da kawayenta za su kai kan isra'ila zai jefa gabar ta tsakiya cikin wani babban yaƙi jami'an gwamnatin amurka sun yi ta nana ta saƙon shugaba joe biden jiya talata ga shugabannin wakilan masu tattaunawar shiga tsakani a qatar cewa tunda tattaunawar ta zo mataki na ƙarshe ya kamata a kammala ba tare da ɓata lokaci ba La shakka muna ganin mun iso mataki na ƙarshe na jadawalin yarjejeniyar. A cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ga manema labarai jiya Laraba. Mukaddashin gwamnan yankin Kurs da ke ƙasar Rasha ya kafa dokar ta ɓaci jiya Laraba a wuraren da ke iyaka da ƙasar Ukraine inda rasha ta ce tana fafatawa da wasu sojojin ukraine da suka kutsa cikin kasar ta rasha dokar ta bacin da alexei semenov ya shelar kafawa na zuwa ne kwana guda bayan abin da ya kira shigowar sojojin ukraine cikin yankin da ke cikin kasar rasha nan take dai ba a san ko wani irin mataki hukumomi za su ɗauka biyo bayan ayyana dokar ta bacin ba to amma an ce an kwashi dubban mutane daga yankin wani mai shafin yada labaran yaƙi a intanet ya ba da rahoton cewa yaƙi ya kai har garin sadza kusa da inda bututuman da rasha wato rasha ke tura mai zuwa turai wanda ke ratsawa cikin ukraine yake ukraine dai bata ce komai ba Masu shirya nishadin raye-raye da kaɗe-kaɗen Taylor Swift a Biyana a wannan satin sun dakatar jiya Laraba bayan da hukumomi suka ba da sanarwar kamen wasu masu wato nasaba da wani shiri na ƙaddamar da hari kan wani a wato sha'ani wato shigin raye-raye da kaɗe-kaɗen a wata unguwa a Biyana. da dai an shirya cewa swift za ta yi wasa a babban dandalin wasan ethne hapel wanda ke biyana babban birnin kasar australia a yau dinnan alhamis da gobe a juma'a da kuma jibu asabar a matsayin wani bangare na ziyarce-ziyarcenta mai lakabin aristo kamfanin bakruba music wanda ya shirya wannan nishadin ya bayyana a shafinsu na instagram jiya laraba cewa ba mu da zaɓi illa kawai mu soke wannan harkoki uku na nishaɗi don kare lafiyar kowa kamfanin ya ruwaito wasu jami'an gwamnati na tabbatar da cewa an shirya kai wani hari a dandalin wasan tun da farko jiya laraba ɗin hukumomi sun ce sun kama wasu masu tsatsauran ra'ayi su biyu waɗanda wato da alamar ɗaya daga cikinsu. na shirin kai wani hari kan wata harkar nishadi a biyana mai kama da kaɗe-kaɗe da raye-rayen da ake shirin yi. An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, a jihar Filato har yanzu dokar hana fita da gwamnati ta sanya sakamakon tashin hankali a lokacin zanga-zangar kuncin rayuwa na nan na aiki. Zanga-zangar da ta yi sanadin asarar rai da kuma asarar dukiyoyi Ilyasu Kasim ya aiko mana da wannan rahoto game da yadda zanga-zangan ta kasance. Matasa kenan kan titin Amadu Bello Jos Arewa ta tsakiyar Najeriya suke zanga-zangar nuna ɓacin rai da halin kunci 'yan Najeriya suka fada. tun dai da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi shelar cire tallafin man fetur jim kaɗan bayan rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a watan mayun bara daga bisani kuma ya ƙara cire tallafi ga wasu ababen more rayuwa kamar lantarki da ilimi 'yan najeriya ke ta kururuwar bakar wahala da hakan ya jefa su jan musulmi da kirista ne duka muka fito domin mu nuna kokenmu saboda shugaban kasa ya ji ya dawo da wannan fuel subsidy da ya cire saboda mun gane cewa subsidy nan na taimaka mana musamman subsidy na karatu subsidy na ah, wutar lantarki subsidy na mai cikin sauran mulkunan an yi haƙuri da mu amma yanzu mazajen mu kullum a fusace suke yanzu haka ga yata na a baya na bayyana na fito saboda babu kuɗin pampas gaskiya bacin rai ne da kunci da yunwa yasa ni na fito na zo nan ba don komai ba saboda muna da marayu ni kaina na marayu ne abin da za mu ci ya gagare mu ba na sana'a saboda ba ni da hali yadda ma dan yi sana'a ko a mulkin da ya wuce kafin wannan ɗari biyar muna dan cin mai da yaji da shi shinkafa da wake to yanzu ina ya fi karfin muna roƙo ya saka mana tsaro wannan tallafin kuma da ya cire muna roƙo kawai ya da mana da shi saboda duk abin da ya da aka ce an raba ba ma gani tallafin ne kawai zai sa mu sa kuɗin mu mu siya ya fiye mana ranar lahadin da ta gabata ne dai shugaban najeriya ya ƙara yi wa 'yan najeriya jawabi musamman masu yin zanga-zangar inda ya jaddada musu dalilin da ya sa ya cire tallafi na man fetur da wasu kayan more rayuwa duk da haka waɗannan matasa ba su gamsu ba kun gamsu da jawabin shugaban kasa shugaban kasa ya kai mu level din da ba za mu iya sauraron su ba saboda an tura su sun je sun same shi bayan sun same shi ya musu magana magana da yake cewa fito da aka tambaye su me yake faru suka ce me hakuri shugaban kasa ya san halin da muke ciki ba su fito mana da wani outcome mai kyau ba ya nuna cewa shi kudin sa ne ya bashi mulki ba mu muka zabe shi ba to mu kuma mu nuna mai cewa mu muka zabe shi kuma dole ya canja abin da muke so shi zai mana talaka fa ta hanyar wannan tallafin kada yake amfana a gwamnati duk wani abin da ake bayar uwa a gwamnati talaka baya amfana da shi to in aka ce an janye tallafi ya ake so talaka ya yi lokacin da ina tashiwa Najeriya ta yi adalci amma yanzu ba mu yi ma yaya mu adalci ba wani rashin adalcin da muka yi musu sun yi hakuri da mu to yanzu sun gane an yi walkiya sun gane cewa ba mu da niyya mu yi musu adalci ba. Wasu da dama a 'yan Najeriya suna ganin babu wata maslaha da za ta samu ta hanyar yin zanga-zanga. Musamman ganin yadda wasu suka fake da zanga-zangar domin yada manufa da aiwatar da ta'addanci wanda zai haɗa zanga-zanga ai na believing yana so dan ya lumana ne kuma dan ya nuna kukansa kuma gwamnati har. sun kirawo 'yan zanga-zangan cewa su zo su zauna da su su faɗa musu me bukatun su su yi magana da su to if the government should give room for that dialogue i was suspecting maybe 'yan zanga-zangan duba da sun san ga muna is a fragile country muke ciki security din is low whereby za a iya compromising kamar yanzu abin da ya faru a borno abin da ya faru a kaduna jos da muke dan zanga-zangar lumana ga yadda ta abin nan so they would have sit down for dialogue and see maybe in gwamnatin ta failing to reach to their demand maybe they can come back to the state. Eh zanga-zanga bai dace ba zanga-zanga ya dace. Rashin dacewarsa ɗaya shine wannan ɓata gari suke masu ɓata abun. Amma in na aka fito ana zanga-zanga ne kamar all airport wannan zanga-zanga ne mai kyau. Wannan idan shekara zai ana yi ma ba zai damu gwamnati ba hankalin ta ya daga turo jami'an tsaro ka. yanzu haka dai gwamnatin jihar plateau ta kafa dokar ta ɓaci har sai baba ya gani a birnin na jos sabili da fashe-fashe sace-sace da lalata kayan al'umma da wasu ɓata gari suka fara yi da sunan wannan zanga-zanga daga jos nigeria iliyasu kasimu taskar voa a gaida iliyasu kasimu da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da instagram da ma wato sauran dandalin yanar gizo yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To baba ganin cewa yanzu 'yan takarar shugaban kasar Amurka duka biyu ƙarƙashin jam'iyyun Democrat da Republican kowanne ya zaɓi wanda yake so ya masa mataimakin shugaban ƙasa abin tambaya shine ko shin waɗanda aka zaben za su ƙara ma jam'iyyunsu yiwuwar yin nasara a zaben da za a yi a watan nuwamba mataimakiyar shugaban amurka kuma 'yar takarar jam'iyyar damakar kamala harris wadda ke nuna alamar gamsuwa sosai da wanda ta zaɓa gwamnan jihar minnesota tim wars yayin gabatar da shi ranar talata a pennsylvania ta ce in his state Kamala Harris ta ce a jiharsa ya kasance gwamna mai abin koyi kuma wanda ke da gogewar da wato in gaya muku tim zai kasance a shirye tun ranar farko ma. Shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yabi gogewar wanda ya zaɓa ya masa mataimaki wato sanatan Ohio jd vance and i think this is well documented historically the vice president in terms of the election does not have any impact i mean virtually no impact trump wanda daga bisani ya wato sassauta tasirin dan wato mataimaki ya ce ina ganin abu ne da yake tabbace bisa tarihi cewa mataimakin shugaban ƙasa game da abin da ya shafi zaɓe bai da wani tasiri ina nufin kusan dai bai da wani tasiri komai ya ta'allaka ne kan ɗan takarar shugaban ƙasa. Ƙwararru a wato kan yi bayanin cewa da yake shi mataimakin shugaban ƙasa yakan yi komai ne da sunan shugaban ƙasar Amurka. Akan yi kuskure wajen fahimtar rawar da yake takawa. Ƙwararren mai nazari kan harkokin mataimakan shugaban ƙasa Joel Goldstein ya ce. Their role is really to act as a subordinate to help. Um, uh, Joel ya ce a gaskiya aikinsu shine zama mataimaka su taimaka wajen yadawa da kuma bin manufofin shugaban ƙasa da kuma faɗaɗa irin ayyukan da shugaban ƙasa zai iya yi a matsayinsa na shugaban ƙasar Amurka da kuma shugaba a duniya. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. yayin da masana harkokin siyasa da masu sharhi ke ci gaba da yin tsokaci game da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa tim waz wanda zai dafa wa kamal harris baya a zaben shugaban ƙasar amurka to koya farin jini nasa yake tsakanin 'yan jam'iyyarsa ta democrat tambaya kenan da na yi wa pius ali ɗan democrat kuma ɗan majalisar birnin portland ta jihar maine wanda ya fara bayani da ɗan takaitaccen tarihin walz Walls da ta zaɓa ya zama mata vicinta. Kaga in ka duba history shi ya saibo ya taba zama aikin soja ya gwada ma yaran a makarantar high school ya serve daga congress sannan ya zama gwamna kuma inda yake state da yake shi ne gwamna state ne da ya zama na ba state democrats kwarai haka ba ne amma a bangaren wannan state da yake na republicans ne kowanne wuri ya ci zaɓe so ana cewa wai abin da dai kawo mata ne akwai bangaren mutanen amurka da ita ba ta iya ta kawo su a cikin koda democrats ne watakila ba za ta iya bari su ba za su supportin ta ba ita ba hmm. amma saboda shi ya zama bature kuma da abubuwan da ya yi um, kaga um, ya yi da ya zama gwamna mm. ya bari an ce duk yaran garinsa da su samu abinci free talakawa ko kana da ko ka iya ka sai abinci na suku ko baka iyawa wato ana ba da abinci kyauta a makarantu a makarantu domin nan in yara da su makaranta fa ko da yake makaranta ba ba a biyan kuɗin makaranta amma abincin makarantar ana sayarwa ba wani kuɗi ba ne wani dola ko cent hamsin hmm. a amma wannan ma akwai waɗansu talaka wanda wannan ya fi su ba su iya su biya ba ana bayarwa kyauta akwai abubuwa da yawa da ya yi daga minnesota nan ɗin da ya zama da dai sa democrats da ko da ma ba su da niyan fitowa su je su jefa korea dai sa su yi haba-haba da Eh, su su bin nan su fito su su jefa kuriya da kuma mutanen da ke sakiya. ai ga da mutanen ko democrats da yawa sun ce su ba ruwansu da batun shekarar nan ba za su fito su jefa kuriya ba amma su biyun nan kamar dai ita da ta fara haka ce da shugaban kasa biden ya ce ba dai sauka ita ta cigaba da takara kaga na ɗaya kudin wanda sun karuke kudin su kowa ya fito ya ce to da mu taimake ku to yanzu a jihar ku ya mutanen jihar ku suke kallon wannan sabon mutum da aka kawo zai dafa ma kamala harris baya a duk democrat sun yi munna sun yi farin ciki da zaɓin da ta yi da wanda ta zaɓa republicans kuma da yake sun san kamar shi ne iya ya karfafa mata wanganta bai musu daɗi ba zagi shi suka ta yi sai sa yadda abin yake kenan. Pius Ali kenan dan majalisa a birnin Portland ta jihar Maine. Wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tohka ba. ba rashin fahimtar dokar ce ta sa'a akwai sakaci daga abin da ya shafi shugabanni masu yin da kuma jagorori har da ma stakeholders na shari'a. matsalar da aka samu canjawa muka da kayan da muke tunda in za ka ga misali yayyenmu da kamar iyayenmu ba su shiga wannan matsalolin da muke ciki ba. Tun da aka sa hannu a wannan dokar to sai a yi wani darasi na musamman na jama'a su san cewa dokar nan fa da aka sa hannu a kanta doka ce mai kyau Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Larry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara nazarin tasiri ko akasin haka na dokar kare hakkokin ƙananan yara bayan sama da shekaru 20 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa ta batun da ya ɗauki hankalin babban taron ƙungiyar lauyoyi mata na ƙasa da jihar Kano ta karɓi bakunci domin ci gaba da haska fitila kan wannan batun. Yau ma muna tare da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano da takwaran aikinta barista Ibrahim Shedi tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano da kuma magidanci da ke wakiltar iyaye a wannan zaman. Barista Ibrahim yana bayani kan abin da ya hana runguma dokar lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu a birnin kano mahmud ibrahim kwari ya jagoranta ba rashin fahimtar dokar ce ta sa'a akwai sakaci daga abin da ya shafi shugabanni masu yin da kuma su jagorori da kuma ma zai iya sakowa har da ma stakeholders na, na shari'a. Sauran masu ruwa da tsaki. To, to Aminu a wannan teburi yanzu kai ne kake wakiltar iyaye. kuma iyayen nan su suke harfa yaran nan a ta kuma hangar me ya sababa duk da waɗannan abubuwan da ake faɗa dokan nan tana kunshe da su me ya sababa har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba ku ne iyayen ku karɓe ta ba ko ya akai to na farko dai abin da ake tattaunawa nan a matsayin mu na musulmi hausawa addinin mu da zamantakewa duk ya kawo wannan abubuwa to amma matsalar da aka samu canjawa muka kayan da muke tunda in za ka ga misali irin yayyinmu da kamar iyayenmu ba su shiga wannan matsalolin da muke ciki ba yanzu a addinance idan aka zo neman aure shari'a ta yadda a je a bincika tukunma shi wanda ike neman auren a bincike shi iyaya yake da da ciyarwa da shayarwa da da tufatarwa uh, wannan iya daga cikin ainihin siga to kaga duk wanda ya kamata za a bawa aure kamata ya ma a je a binciki shi tukun me ya sana'a sa ba a wannan child right act da muke magana ita menene kake ganin ya sabbaba watakila ko amhangar ku ta iyaye ta yin tasiri hasali ma kafin ma hukuma ma ta amince da ita ko bayan an amince da ita a najeriya aka yi ta cece kuce a kanta tare da alfanun da yake cikin ta kamar yadda barista ɗin suke mana bayani kasan muna da wata ɗabi'a mutum ne bai san abu ba sai kawai wani sai ya zo ya gaya masa abu kuma bai je ya binciki wannan abu ba sai kuma ya zo ya yanke hukunci akan abin da bai sani ba don haka muna da wannan tsarin mutum bai san abu ba sai ya fito ya yanke hukunci a kai to wannan abin ya yi tasiri yanzu misali ko shi kansa wannan ah, to yanzu misali um, kenan kana cewa abin da watakila barista ibrahim ce ya faɗa cewa watakila ba a wayar da kanku ba ku iyaye ku kanku ba ku fahimci alfanun ita wannan ah, wato doka ba kenan aka san su muna da wata ɗabi'a a society din a al'ummar mu mutum zai zo misali ya ɓata lokacinsa ya yi karatu ya yi bincike wani kaga ma ya zama tsoho lokacin tsufansa bai ba takarda ta cinye wa mutum ido yana fama da glasses to amma wani lemon yana lungu kawai yana musu eh, ball ko yana teburin mai shayi sanda za ka fito kana faɗa ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ko a social media ko a abin na podcast na sai mutum izo ya kare ka bayan bisa ba wannan shi ne to an magana tukun gaskiya mm. ba a fahimta ba yanzu sai ka ga yaro dan karami lokacin da kamata a ce yana makaranta amma sai ga kwanto ga matallan sanyi ka ga wannan shi kansa yaron an dakuse shi daga nan yaro ina ta kwaruniya da wasu irin mutane kan garewa zai yi barista bilkisu kamar bayanai sun fara fitowa cewa mutanen ba su waye ba su iyayen ba ka ganin kamar ku kuna cikin masu ruwa da tsaki na ganin cewa an fahimci doka wajen yin aiki da ita misali kamar kuma watakila ba ku taka rawar ku ba sosai yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. gaskiya muna da buƙatar mu ƙara ƙaimi akan wannan to mu abin da ma isa ma muka mai da theme in program din akan cewa child protection access to justice ai saboda mu amfani da wannan damar mu daɗa creating awareness jama'a su san cewa amma fa wasu ma ba su ma ko dan jarida ya mana rahoton wai muna kokarin wai a sa hannu a kan doka na ce su ba hala laji bai zan shekarar ta guda ma da zama <laughs> doka ba a Kano a Kano shekarar ta kuma ashirin a Najeriya shekarar ta kuma ashirin a Najeriya to kaga akwai ga wanda ana buƙatar lalle a closing to amma baki ganin kamar fargajaji kuke yi domin eh, a ce sai bayan shekaru 20 za ku gano cewa mutane ba su fahimci ma dokar nan ba a tuntuni fa an san cewa mutane ba su gane ba amma a ɗau matakan da ya dace na wayar da kansu ita kanta gwamnati ita take da resources mu taimakawa muke ga gane mm. kuma mu kaga ba mu da wani jari da muka zuba ko kuma wasu ma'aikata da muke da su na musamman da za su yi wannan aiki karfin hali ne da jurewa da jajircewa muke wannan kokari to amma ya kamata a ce gwamnati ma ta sa hankalinta akan tunda aka sa hannu a wannan dokar to sai a yi wani dinga darasi na musamman na jama'a su san cewa eh dokar nan fa da aka sa hannu a kanta doka ce mai kyau baiti kaza zuwa kaza yana magana akan kaza saboda ai dokar ba an sa hannu bane kawai dan tana littafi a ta a littafi an sa ta ne dan a aiwatar da ita to za su aiwatar da ita da jama'ar da an aiwatar za zai amfane su ya kamata a mai da shi kamar madarasi a makarantu ne a wajen majalisu ne a duka dai social media ya zama ta yawaita ta zama kamar yadda aka saba da pure water saboda so muke yi a santa a yi amfani da ita kuma a san ya za a yi amfani da ita barsa ibrahim batun dokan nan yanzu ta shekara ashirin duk da ka dan fara fito mana da wasu provisions nata ma'ana wasu abu tanade tanadan ta haka baka ganin cewa rashin karɓuwar nan bai da nasaba da bayan rashin fahimtar ta kamar yadda ake magana din nan ba da ma game ne ne cikin ta din ba wasu suna ganin kamar hukumomi ba su damu da fitowa mutane su fahimci menene a cikin dokan nan ba kuma su zage dan sai a aiwatar da ita kamar yadda watakila abin da barista bilkisu ke neman faɗa kenan ma'ana jajircewar watakila tana da rauni kasan idan muka ɗauki akwai policy akwai doka hmm. policy na gwamnati shine ake da bukata manufofin gwamnati eh, shine ake yayata shi radio tv men ita doka abin da take bukata kawai implementation aiwatarwa zartar da ita kana zartar da doka an wane ya yi ba daidai ba ya saki yaro yana watan gariri ya ki kula da shi an kai shi kotu tunda da kamar yadda doka take gwamnati ce da kanta za ta rika aiwatarwa yanzu kamar na je kawai na je tsakiyar kan titin kano ne fakin din mota ta tafiya ta ai ba mutanen gari ne ya su kama ni ba dan sanda ne zai kama ni sai aka ga yaro yana an samu abuse na wannan lo din ma'ana an samu kakkarya ta ɗansa yana ta abin nan ba makaranta ba kaza ba yau kamar yaran da suke titinan nan in aka samu yaran iyayen za su zo karba su sai aka mutum kotu sai a reporting wannan za a faɗa ba a ce a galo an kawo an gana kaza an gana kaza. Mm, dama ai magana da muke bangaren eh, wayar da kai din misali shine yadda watakila yana da nasaba da cece kucin da aka rinka cewa ta ci karo da addini ta ci karo da al'adunmu da sauransu da da sauransu misali dama watakila a wannan gabar ne ake buƙatar wayarwa. Eh, ai kana ji mm. du dokar da gwamnati ta kawo ta aka gamsu doka ce mai kyau bayan an san da ita yanzu da yawa akwai dokokin da sai ka je police station sannan ipo zai rubuta a sama cewa ana cajin ka da kaza an da sakshin kaza ba ka taɓa sanin sakshin nan ba amma kuma ta zama doka gobe kuma wannan abin ba za ka kuma yin sa me ya jawo haka aiwatarwa gudanar da dokar amma kwata-kwata ba aiwatarwa ne ne kusan kullum ina kotu ban taba ganin inda aka je da wannan dokar don a aiwatar da shi ita ba duk da cewa a kano shekara ta daya to amma ai muna da su federal court da sauransu to yau ma lokacin ya yi halin nasa sabili da haka za mu dasa aya a nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya inda za mu ji matsayar taron kungiyar lauyoyi mata akan wannan batu kafin nan a madadin bakin namu barista bilkisu ibrahim suleiman da barista ibrahim shedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam. Sai kuma jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim kori da Dadi Balawe da daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaicen gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden na jaddada kusatowar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza a daidai lokacin da ake fargabar cewa harin da ake kyautata zaton Iran da ƙawayenta za su kai kan Isra'ila zai jefa gabas ta tsakiya cikin wani babban yaƙi. a bangaren wasanni olympic wa, quincy hall ya kasance ba amurke na baya-bayan nan da ya burge a fagen guje-guje na gasar ta olympic ta wajen zabura da ya yi da daren jiya laraba a gasar ta olympic har ya zarce mutane uku ya samu kyautar zinari ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji maimakin wannan shirin kafin mu yi sallama da ku bari mu mika saƙon fatan alkhairi ga alhaji ali maradona a ƙasar kanada. bisa zagayowar ranar haifuwarsa to allah ya kara wa rayuwa albarka yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dada balawi wanda ya shirya ba da umarni da injiniyan mu ta wannan safiyar wato nashwan baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam